sai eh, to babu shakka abin da ya faru shine misali mutane sun fito da sanyin safiya an tantance su bisa kamar yadda aka saba kuma suka ci gaba da kokarin kada kuri'a su sai dai misali a sassan jihar imo bayanai na nuna cewa kamar mutane ba su fito ba bisa kamar yadda aka saba gudanar da shi zaɓe kansa shi wannan zaɓen dai dama ana gudanar da shi a wasu sassan ƙananan hukumomi na jihar imo ah, da ke yankin kudu maso gabashin najeriya kuma an tsaurara matakan tsaro kwarai da gaske kama daga sojoji da 'yan sanda da sauran wato jami'an tsaro sa kai sun ba da tsaro kwarai da gaske a sassa daban-daban na ita jihar imo kuma ma kamin ma shi zaɓen kansa sai da rundunonin tsaro suka ba da sanarwar cewar ba za a iya fita ba a duk faɗin jihar sakamakon wato kada a samu wata matsala a mai da tsaro doka da oda sai dai misali <clears throat> a karamar hukumar inbitoli da ke cikin jihar imo ɗin an samu kamar wasu matasa waɗanda suka so su tada zaune tsaye sakamakon na'urar nan ta katirida inda ta samu matsala ba ta aiki sosai to sai suka yi amfani da wannan damar suka ci gaba da wato kisa samu jama'a su zaɓi wata jam'iyya da suke so amma dai kamin in kai wurin jami'an tsaro sun yi gaba da su waɗannan matasan musamman a garin Inditoli na jihar Imo din. Yawwa, to baya ka yi bayanin cewa ba a fito wannan zaɓe mutane da ba su fito ba. Kana ga kamar menene ya haifar da hakan? Eh to abin da ke faruwa ka san mafi yawancin mutane suna da fargaba akan cewar a kamar ba za a basu su yi zaɓe ba bisa kamar yadda dokar zaɓe ta tanada a baya can sannan kuma filin jami'an tsaron da aka zuba mafi yawancin 'yan jiha suna korafin cewa suna da fargaba amma kamar zaben da ya gabata na ranar sha ɗaya ga watan afrilu jama'a sun fito sosai sai dai wannan karon ba samu fitowar jama'a ba kamar yadda aka saba yin zaɓe. kamar waɗanne irin labarai kake samu daga jihar abia inda nan ma ana gudanar da makamancin wannan zaɓe. can ma zaɓen na gudana a babu wani tashin hankali sai dai bayanai sun nuna cewa kamar garin aba can ma an gudanar da zaɓe kamar sauran sassa daban-daban na ita jihar ta abiya sai dai can ma garin baɗin an nuna cewa an samu wani kamar ɗauki ba daɗi tsakanin su jami'an tsaro da wasu matasa amma da ni magana da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar abiya ya tabbatar mini cewa komai na tafiya daidai zuwa lokacin da na yi magana da shi To a nan jihar Imo da kake ba wani alamu da ke nuna cewa dai za a ja zaben zuwa wani lokaci ya wuce yau saboda wata matsala da aka fuskanta da ko ko dai akwai alamun hakan. eh to za a iya cewa akwai alama haka misali kamar ita wannan mazaɓa ta inditoli da aka samu wannan matsala na yi kokari na yi magana da mai magana da yawon hukumar zaben jihar ta imo ya ce an soke zaben ita wannan wurin da aka samu matsala to ba mamaki watakila za a ci gaba da ba da sakamakon zaɓen a sassa tun da wuri ɗaya ne kawai aka samu matsala zuwa yanzu. kuma ga lokaci yana ga ruwa nan gaba ɗan kaɗa ana yin zaɓe hawa har neman ruwa.